السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wata cikin ni'amarsa da ganin damar sa ya sake ara mana lokaci ya ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wata mai alfarma a yau rana ta hudu ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadda yake daidai da 21 wata na biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi sa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. Bi idnillahi ta'ala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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي إن أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تس تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين نعم الله تبارك وتعالى yace wa wa qalat tabu fiha bismillah majriha wa murtaha ai nabiyullahi nuh alaihi salatu wassalam ya fadawa waɗanda Allah ya yi umarni zuwa gare shi ki ɗauko cikin jinsin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ga baki ɗaya cikin jinsin dabbobi ga baki ɗayansu waɗanda suke rayuwa a kan ƙasa da waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa da jinsin tsuntsaye gaba ɗaya sa'annan waɗanda suka yi imani da nabiyullahi nuh alaihi salatu wassalam <clears throat> cikin mutanensa da matansa da ‘ya'yansa cewa ya umarce su su hau wannan jirgin bayan Allah tabaraka wata'ala ya sanya ruwa na bulbulowa daga wajajen da kwata-kwata ba a tsammanin ruwa zai iya bulbulowa dama gari ne wadda ba ba wajen da ke kusa da ruwa ba ne kwata-kwata yana daga cikin abubuwan da yasa suke mai kallon kamar ya haukace don mu a wannan garin ba mu da alaka da ruwa ne za ka yi da jirgin ruwa babu wata bukata zuwa jirgin ruwa babu wani waje da za ka ce to bari ana tafiya da jirgin ruwa nan kusa babu to da aka kana gina wannan ka ta fara jirgin ruwan nan suka yi ta yin a gare shi to da ruwa ya fara ƙulƙulowa daga canderun jirgin garin gaba ɗaya wa qala kitabu fiha bismillahi majriha wa mursaha yace ku hau jirgin ruwan bismillahi da sunan Allah jirgin ruwan yake tafiya da sunan Allah yake tsayuwa domin tafiya za a yi wata ba san na tsawon wani lokaci ba ne za a kasance a saman ruwa na tufana wadda zai zo ya hallakar da mutane gabaki ɗayansu zai shafa komai da kowa Allah tabaraka wa ta'ala shi zai baiwa jirgin kariya da sunansa jirgin ke tafiya da sunansa jirgin ke tsayuwa inna rabbi laghafurur rahim lallai ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kasancewar ya keɓanta mu kuma ya kubutar da mu daga azaba <clears throat> ya kubutar da mu daga azabar da aka yi wa azzalumai <clears throat> Allah tabaraka wata'ala sai yake ba mu labarin yadda jirgin yake tafiya yace wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين الله يتوي تجري بهم في موج كالجبال jirgin na tafiya da su a cikin rakumar ruwa mana almauj al'amwaj wansan idan idan ruwa ya yi yawa talatum na amwaj kamar washi wajen ɗin ruwa ji ake cewa amwaj ta diribihim fi maujin kalgibal wayannan rakumar ruwan nan domin yawan ruwan domin yawan ruwan rakumar ruwan karan kansu kamar manyan duwatsu suke za ka ga gangarin rakumar ruwan kamar yadda ka manyan duwatsu haka rakumar ruwan suke bugawa jirgin kuma yana tafiyar da su a cikin wannan maujin na ruwa Wani da نوح ابنه ana cikin tafiyar sai tausayi irin na uba sai ya kama nabiyullahi nuh sai ya kira ɗansa wa kana fi ma'zilin ya kasance a keɓe a wani gefe ya ce ya bunai bilut irin muhawala ta ƙarshe ya bunai ya kai ɗanɗana, ɗana yana rarrashinsa kenan bunai ya tasrir ya sarrara nida'a ɗin ce ya bunayya yana rarrashinsa domin tausayi irin na uba ya bunayya ma'ana ya kai ɗan ɗana zo ka hau tare da mumana wala takun ma'al kafiri kar ka kasance tare da kafirai kar ka hallaka tare da kafirai domin shi wannan ɗan nasa cikin ƴaƴansa hudu kamar yadda malaman tafsirin suka rawaito shi ne tantane yake yin imani da shi amma duk da hakan nabi annabin Allah bai yanke tsammanin ko zai yi imani ba tunda Allah ya mai alkawarin ahalinsa kar ka kasance tare da kafirai ya dana zo ka hau jirgin nan tare da ni qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' shi kuma martaninsa ga mahaifansa ya ce zan je zan hau dutse wadda zai kare ni daga ruwa shi a tunaninsa wannan akwai dutsen da zai iya hawa domin wato tsayin dutsen ruwa ba zai kai ba ya asimu ne minan ma Hain dutsen nan idan na hain zai kare ni daga ruwa ba zan nutse ba mahaifinsa ya ce mai la'afiman yawma min amrillah a yau din nan yau din nan babu wani abu wanda zai baiwa wani kariya daga al'amarin Allah la'afiman yawma min amrillah babu abin da zai baiwa wani kariya daga al'amarin Allah illa man rahim idan kaga wanda gafarar kansa zai kubuta daga wannan azabar wannan mutumin kuma babu shi cikin wannan jirgin to babu wannan mutumin da zai kubuta suna cikin wannan tattaunawar suna cikin wannan tattaunawar wahala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin shikenan sai raƙumar ruwa ya shiga tsakaninsu kaga ba ba ma yi nisa cikin cikin bayanin ba Allah ya ce "Fakana kana min al sai ya kasance daga cikin mutanen da aka menene aka nutsar da su suka hallaka a cikin at kaga wannan yana nuna maka cewa mas'uliyar tarbiyyar ‘ya'yan da Allah ya azurta ka da su mas'uliya ce mai girma. Kaga annabin Allah har last opportunity bai bari ba. Da mutumin da a irin wannan halin ma ya ke yin haƙuri yana ƙoƙarin ko zai kukuta idan aka wuce nan kuma nan gaba zai sake har yanzu ba ga shi dai ga zahiri dai hala bainahum al ba fa kana min al-mughraqin zahiri dai rakuman ruwa ya shiga tsakani tabbas a zahiri yaron shi ma ruwa ya ne ya sanye amma kuma za a zo nan gaba domin ya san babu abin da Allah baya iya yi aiko za a zo nan kuma nan gaba yana neman sai Allah ya dawo mai da ya fara domin rahmatul ubuwa yasa gabatarwa da su kuma duk wani tsaro da ka sani wadda ake amfani da shi wajen tarbiyyar ya'ya ba su isa sai ka hada da mai da addu'a kai dai baka isa baka baka isa ka cewa annabi Nuhu bai iya tarbiya ba ko annabin Allah ne ba amma kuma ga tansa duk da cewa akwai malaman tafsiri suke cewa ba ɗansa ba ne kaza kaza da akwai isra'iliya da suka zo akan haka amma magana mafi inganci Allah tabaraka wata'ala sharihul qur'an yake ibnahu ɗansa magana mafi inganci shine cewa ɗansa ne na cikinsa amma kuma yana ji yana gani yaron ya ne ya salwanta yake yin imani da mahaifinsa musamman a irin wannan zamanin da muke ciki wadda ayan kama kawai wani kallon wani rabe-rabe mutum suke maka don abubu exposure na wannan zamanin da muke ciki ya fi karfin abin da kake tunani information da ke musamman ga iyaye da suke sakaci wajen sakewa 'ya'yansu intanet da kuma gadget inda ake accessing intanet da shi wayannan abubuwan na daga cikin hanyoyin da ake amfani da su a wannan zamanin wajen cin mu yaki sai ga yaro musulmi iyayensa musulmai ya tashi tsakanin musulmai amma kuma shi bai kama da musulmai kwada-kwada. kwada kai ta mamakin wannan ya haka ya haka da za ka gashi tufu a saman abin da ke influencing ɗin tunaninsa ka yanzu ko da ka kai yaro islamiyya shi malami zai karantar da shi ƙur'ani ya karantar da shi hadisi ya sanar da shi tsoron Allah ya karantar da shi girmama iyaye da sauransu shi kuma cikin 8 ɗinsa ba su da yawa in akwai cikin 8 ɗin ma kenan shi kuma wannan visuals ne yake gani akwai wata muhazara da wani babban malami ya yi shekarun baya kusan shekara goma sha takwas da suka wuce sheikh wahid bali unwanin muhazarar al-khatarul qadim shine haɗari mai gabatowa kusan tun shekara goma sha takwas da suka wuce wadda exposure zuwa ga intanet da kuma access zuwa social media bai ga ya kai wannan halin da ake ba wancan lokacin ma sai mutane kuma da mobile phone ba na mantawa lokacin har ana amfani da yadda ke da su nan a ciki yake faɗin haɗari da ke tattare da a wancan lokacin tun a wancan lokacin kenan satellite dishes ɗin nan da ake kafawa a gidaje tun a wancan lokacin ina ga yanzu wadda ba ka ma bukatan sai ka kafa wani dish yanzu wato an samu ci gaba na technology wadda mutum kawai zai dinga yawo ne da wani ɗan karamin gadget ɗinsa kuma zai dinga samun access to internet duk inda ya shiga yanzu kuma akwai wani proliferation ɗin yaɗuwar baiwa yara ƙananan yara ipad kuma ana connecting internet zuwa ga wannan wani su mafi yawan iyaye kuma ba su san tsarin wannan gadget babu restriction idan idan ka tara yara waɗanda suke da ipad sai ka tara iyayensu ka tara yaran a da ipad su a hannu ka tara iyayensu a gefe ka tambayi iyayen yaya ake restricting ɗin abin da yaro zai iya accessing a nan gadgets ɗin a cikin wannan gajet ɗin ba wanda za ka ga cewa sama da 95 ba sani ba kuma sun siyo sun wa 'ya'yansu kai kana ganin abin ya tafe ta akan kallon james da katun ko nan ba da daɗewa ba wata mata basuliya ta san suma a turai yanzu wannan abin da ake wannan ideology din da ake son alatilar sai an cusa wa mutane waɗanda ma suka ce ba mu so ba za mu karɓa ba sai an tilasta musu yarda da shi shine LGBTQ din nan har an fara sanyawa ma a cikin wa'insu daga cikin littattafan da ake karantarwa a wa'insu makarantu a Najeriya din nan na ga wani inyamuri kwanaki ya yi bidiyo kan ɗaya daga cikin littattafan da ɗaya daga cikin shahararrun kamfanis ɗin da suke producing ɗin littattafan da ake amfani da shi na har na turai na koyar da turanci at elementary level sun fara sanya karatuttuka masu wannan ideas din a ciki a cikin wannan littafin a yadda yaron ka zai taso baya baya jin kyamar wayannan afkar din da suke da tacci din nan ita matan nan mai ta lura yaron yana kallon cartoon yanzu suna da technology din da yake dictator idan ya idan adult ne babba ne yake zaune a gaban gadget din nan kuma is connected to internet gadget din yana sanin cewa wannan is an adult kuma yana sanin cewa wannan karamin yaro ne na haka yaro in yana shagaltuwa da cartoons da wasanni da ba a access da sai ayi connected internet shi yaron katun ɗin ya zo kallo sai ya dinga fito mai da adult content sai ya dinga fito da yaron ya dinga bujurowa da yaron da content ɗin da ba su dace da shi ba a matsayinsa na yaro tun da shi bai da hankali da zai iya bambanta tsakanin abu mai kyau da mara kyau muddin yana recognizing cewa karamin yaro ne ita matan ta ta lura cewa tana sawa yaron ido akan me yake yi ta ta lura cewa in ta kawo fuskanta gaban sikirin din sai ta ga abin yayi disappearing an canza content din kenan ana son a yi leorin ɗin ɗan karamin yaronka a dinga koya mai wani abin da kai ba za ka ma san yana meye ne ba yana koya ba da ta fahimci hakan sai ta bar yaron a gaban abin nan screen nan sai ta zo ta leƙa daga nesa sai ta ga idan babba ya zo sai a cire adult content ɗin a sa content ɗin yara idan yaron ya zamanto shi kaɗai sai a mai gurbin content ɗin da adult content kan imajinin ɗin irin abin irin yadda suka riga suka rantse sai sun yada wannan barnan yaron da bai da access ga nan abubuwan ya ga kare wajen tarbiyyar da ya ga kare wajen tarbiyyar da balle yaron da ake barin shi ya dinga kallon irin nan abubuwa a wajen suke koyan za ga karamin yaro bai gama secondary school ba duk wani nau'i na caca da ake yi online ya iya kai kawai kana zaune a gefe kana jan gaske wani ah, ne yake yi ne ai yana playing game ne kawai shi yana can yana kallon ka da gefen iri yana maka dariya game ko sai a bai wa yaro school fee sai ya je ya buga caca dan karamin yaro sai ka rasa ta ina waye koya mai ina ya tsani yanzu ka je wajajen bet bet bet inda ka je ga yaran musulmai ba abin da suke yi sai tsammanin ranar da za su nene ne za su ci sa'an cata. don haka tarbiyya wannan wayannan ayoyin suna nuna mana cewa wato tarbiyyar ƴaƴa fa is a deliberate effort ne za ka zama ba wai abu ne wanda yake faruwa ba ne domin idan ka bar yara sai yadda suka ga dama ba su ban manta tsakanin dama da hagu kai da za ka ce manzala sallam ya zo ya ga um, uh, uh, mu'az ya ce ya guda sammila wa kul biyamirik man uh, umar bin abu salama sammilla wa kul biya ne tarbiya kenan a kai karka zaura haka zaura da kyau a ba faɗin haka Kaɗan sake jin ka zagi uwar wani idan ka zagi uwar wani kamar kana zagi mahaifiyar ka kenan kenan haka ake yin tarbiyyar in yana karami har ya taso ya zo ya zanto mutum na gari ba wai kawai zaka bar ki mai duk abinda da bakin shi ya kama ya faɗa duk yadda tasarrufa ɗin shi za su zamanto ba kaman babu bambanci tsakanin su da dabbobi sa'annan mutum ya yawaita addu'a wannan kristan nabiyullahi no ya kamata ya tsoratar da kowa tunda wannan annabin Allah ne ya kamata kowa ya ji tsoro da zanto daga cikin abubuwan da za ka dinga wato cikin addu'arka abubuwan da za ka dinga roƙon Allah shine cewa Allah ya maka islahu zurriya Allah ya tafiyar maka da zuriyar wannan yana da muhimmanci sosai yanzu ka zama uba kar ga cewa har yanzu tunda tunda tunda kana daukan ado har yanzu kana kasuwa da sauransu a ka zama uba tunda ka fara menene ka fara aihuwa albarkar addu'ar da ke kan harshen iyaye yanzu kai ma ya hau ina ya hau harshenka ka dinga wa ƴaƴanka addu'a sa'annan ka sanya ido wajen tarbiyyarsu sa'annan ga iyayenka idan akwai wani abin da kake yi wadda iyayenka ba sa so domin wannan abin bai da kyau zai yi kana yawo da abokanai wadda miyagu ne ba su jin daɗin ganin ga da wa'annan guruf da kake yawo da su kana da wayansu halaye da kake yi to ka sani ba cewa kana sanya wa iyayenka wani irin ciwon da baya nisantuwa kana sanya wa iyayenka wani ciwon da baya ne ba zai nisantu ba kuma yawanci iyaye idan Allah ya jarabce su da irin wannan suna mutuwa ne da wannan ciwon a zukatansu ba domin komai ba domin so da suke wa 'ya'yansu domin tausayi da suke da shi ga wayannan ƴaƴan Allah tabaraka wataala ya shiryar mana da ƴaƴan mu gabaki daya ya shiryar da mu ma Allah tabaraka wataala yake wa qila ya ardu bla'i wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أكا أمرتي كتا تحقي رواتا قاسان dama ai umarni biyu Allah ya bayar a lokaci daya <clears throat> an umarci kasa ta bubbugo da ruwa an umarci sama ta saukar da ruwa kamar da bakin kwarya haka ruwa na zubowa kamar yadda ba taɓa ganin zubowar ruwa ba haka ruwa na bubbugowa daga kasa kafin ka sani ko ina ruwa ya mamaye sai ya zanto garin da babu rafi babu teku babu kogi babu komai ya zanto sai ga wannan jirgin babban jirgi mai ɗauke da dabbobi da tsuntsaye da mutane gaba ɗaya sai ga jirgin nan a saman ruwa wai su malaman tafsirin suka ce tsakanin taruwar yawan ruwan tsakanin kasa da yadda ruwan ya ɗaga jirgin suka ce ya kai mil tamanin, 80 miles distance daga asalin kasa zuwa yadda ruwa ya ɗaga jirgin sama to wane ne zai ta a cikin wannan halin Allah ya shafe kowa da komai sai dai waɗanda dai suka yi imani da wayannan dabbobin da aka umarci da biyun Nuh ya sanya cikin wato a wannan jirgin aka ɗauko jinsi biyu jinsi biyu jinsi biyu wayan zama alma suka ce a cikin wannan ayin akwai ishara zuwa ga kare jinsin asnafan dabbobi da suke da amfani ce su har su kare a doron kasa a cikin wannan sami'a inda Allah ta wata duk wani abu da Allah ya halitta sai an ɗauko biyu an saka a cikin wannan jirgin sannan duk abubuwan da Allah ya halitta ga baki daya mutane ne dabbobi ne kwari ne babu wanda bai da amfani hatta wanda kake ganin yana cutar da kai din nan babu wanda bai da amfani kuma babu wanda babu hikimar halittar halittar aka umarci kasa ta haɗiye ruwa aka umarci sama da ta dakatar da zubar da ruwa wa ribar ma ai wa naƙas sai aka kafar da ruwa bayan ruwan ya daina fulfulowa ya daina eh, eh, sakowa daga sama kuma aka umarci kasa ya haɗiye ruwan sai ruwan ya fara sauka ya fara sauka ya fara sauka wa qudiya al-amr aka kuma hukunta al'amarin ai Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta al'amari ya halakar da mutane gabaki ɗaya da suke bayan kasa wasu alal judi sa'an nan shi jirgin ruwan ya zo ya tsaya a kan wani dutse da ake cewa aljuri aka ce wannan dutsen yana almusil musil a yanzu wani gari ne a kasar iraki akwai kisos masu yawa da suke bayan abubuwan da suka faru lokacin da ake ake cikin ake cikin wannan jirgin kwana nawa aka yi akwai wayoyi da suke nuna cewa an yi kwanaki ɗari da ishirin a cikin jirgin akwai a asar da suke cewa jirgin ya yi tsawafi a ka'aba so arba'in da makamancin kai ɗin da la ya tarattaba alaiha yani al wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin sa'annan aka nisantar da mutane ma'abota zalunci daga rahmar Allah hallaka ya tabbata a gare su so bayan jirgin ya ruwan ya sauka jirgin kuma Allah ya tsayar da shi akan aljuri sun zauna a cikin jirgin na tsawon lokaci domin har yanzu akwai menene akwai ruwa ruwa ya mamaye ko ina babu inda ruwa da mamaye ba sai da suka jira kasa ya gama shanye ruwan sa'annan aka sauko daga jirgin aka sauka a kasan wannan dutsen aka kafa wato wata alƙarya na mutane da suka fara sabon rayuwa a bayan kata. domin a ci gaba da hayyaba dabbobi da asnafansu da tsuntsaye da mutane wadda aka kamar yadda muka karanta a baya aka ce 80 ko ko 82 da nabiyullahi da ƴaƴansa da iyalansa da waɗanda suka yi imani da shi da matansu sa'annan aka sauka a wannan wajen aka kafa gari sa'annan aka fara menene aka fara hayayyafa bayan wannan Allah ya ce نوح ربه nuhun rabba ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الله تبارك وتعالى يتي ونادى نوح ربه إلى يوم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نادى ربه يترى أبن جنسا يتي فقال ربي إن نبني من أهلي يا أبن جنسا ai dana yana daga cikin ahalina wa inna wa'daka alhaq ya ubangiji kai lallai ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakim kuma kai ne mafi kyawun masu hukunci al-imam kai ne hikimarka ya fi cika fiye da hikimar kowa ma'ana wannan abin da na shaida na zahiri da na gani na san kana da hikima a ciki kasancewan hakan ya faru da ɗana yake imani da ni yake shigan jirgin wato da zai kubutar da shi daga hallaka wannan hukuncin da kai kai ne hukuncin ka ya fi kyau cikin masu yin hukunci qala ya nu Allah tabaraka wa rai yace ya nuh innahu laysa min ahalik lallai wannan baya daga cikin ahalinka baya daga cikin ahalinka innahu amalun ghayru salih shi ya kasance aiki mara kyau domin kafircinsa akwai ƙira'ar innahu amila ghayra sare ya aikata aiki mara kyau shi yasa Allah yake fala tasalni ma laysa laka bihi ilm domin haka karka tambaye ni game da abin da baka da ilimi a kansa inni a'izuk ina maka gargadi an takuna min al jahili. kar kasance daga cikin jahilai da annabin Allah ake yi ba ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul wannan yana nuna maka cewa ‘yan uwantakan imani alakar imani ya fi alakar jini karfi al'akhillau yau ma'irin ba'aduhun libabin aduwun illal mustafi waɗanda suke masu tsoron Allah sa'annan waɗannan ayoyin suna nuna mana cewa nasabarka da wani mutum nagari nasabarka da wani babban bawan Allah ko annabin Allah kamar yadda yanzu muka karanta nasabarka gashi wannan mahaifi ne da ɗa kunga nasabarsa bai kubutar da shi ba sun da bai imani ba nasabarsa da annabin Allah bai amfane shi ba domin ya yin imani don haka idan mahaifinka ya kasance babban malami mai yawan ibada ko ma ya kasance waliyin Allah shi duk waɗannan abubuwan za su amfane shi ne shi kadai za su amfane shi ne shi kadai ba za su amfane ka ba idan kana son ka samu amfani sai ka yi irin ayyukansa masu kyau kaga kenan daga wannan za ka fahimci ƙaryar da wayannan makaryatan suke yaɗawa cewa akwai wani shehu duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna duk wanda ya ga wanda ya ganshi zai shiga aljanna haka silsilar zai dinga tafiya ko da kuwa wadda ya ganshi ɗan ma arne ne abin ya zama wasan yara ke da shi wannan shehu ya kai annabi nuhu ne ulul azmi yanar rusuri ne ba amma mai wahayi shi wannan shehu menene a sa wa ya san da shi shi a cikin sammai bakwai da aka yi isra'i da miyaraji da manzan Allah shi a wani sama aka zanke babu abin da ake wasa da shi kamar addini babu abin da ake wasa da shi kamar addini abin zai baka tsoro kuma yadda za ka ga mutanen da suke yadda da irin waɗannan da ga mutum kuma ya mutum ya mallaki hankalinsa amma kuma yana yana wannan karyar. to shi shi wannan jinin annabin Allah ne ba jinin annabin Allah amma kuma bai imani ba amma kuma ka ce min wai wai wani wani shugaban kasa da aka taba yi a kasan nan da ya karbi wani shehu sun da ya kyauta sama wannan shehu shi ma dan aljanna ne sai dai idan shi ma dan idan mutum ya mutu musulmi ba a ce mai ba a bugun kirji a ce wani dan aljanna ne kamar yadda ba a bugun kirji a ce wani dan wuta ne duk nunin aikin mutum in ya mutu musulmi ba ka bugun kirji ka ce dan wuta ne da haka duk mutumin kirki in ya koma zuwa ga Allah sai a dinga mai raja'in cewa dan aljanna ne amma babu wadda zai bugun kirji ya ce dan aljanna ne an taɓa yin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bada labarin wani mutum da aka kashe a filin daga da irin da irin yadda irin rawar da ya taka a filin daga har safai suke tsammanin ai wannan kam da shi da shigan aljanna ai babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi a cikin wuta domin kafin a kashe shi din akwai cikin ganima ya saci wani abu wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah yayi gululi wanda wannan zanubi ne mai girma kafin a kashe shi yayi gululi sa'annan aka kace shi domin haka nasabarka kusancinka da wani babban malami ba zai amfani ka ba dole sai ka yi imani dole sai ka yi ne sai ka yi aiki da akwai mutumin da ana ganinsa idan idan aka ganci idan aka ganci za a shiga aljanna kuma wadda idan aka ga waɗanda suka ganshi za su shiga aljanna da wannan mutumin ya kasance manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma kafin kafin ya bar duniya me yake cewa menene wasiyyar sa na karshe as salatu as sala wa ma malakat aymanukum as salatu as sala shi karan kansa riƙoki ake yi yana cikin wannan rashin lafiya mai tsanani riko shi ake yi gefe da gefe ya zo ya yi ne da zai yi sallah amma wani yau ya daina sallah ba amma wai kuma wai shi wai su ne ma ranar tashin alkiyama wai su ne masu tsare kofin aljanna sai wanda suka ga dama zai shigo da yake muna Najeriya ba wannan sahabin da yake wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hidima yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce kai baka da wata bukata ne da zaka tambaye mu sai ya ce ya manzan Allah sallallahu sallama a bani lokaci in yi tunani a bashi lokaci ya yi tunani kasan sahabbai sahabbai kamar yadda Allah ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma Allah ya zaɓi su cewaye manzan Allah da su ba mutane ba ne wadda wadda idan aka saki bullet za su watsi ba ba kamar mutanen banu isra'ila bane da suka faɗa annabi musa suka ce kai sai dai ka je wallahi da kai da allah ku je ku yi yaƙi nan mu muna nan hmm. ka je in kun yi nasara ka dawo ka sami mana shine ai suka faɗa manzon allah ranan badar suka ce lan naqula laka kama qala banu isra'il li musa ce mu ba za mu faɗa maka yadda banu isra'ila suka faɗa annabi musa ba kafar ka kafan razwatu uhud abu dujana shi karantar da takobinsa da makaminsa sun faɗi daga hannunsa da ƙirjinsa babu rigan karfe da ƙirjinsa yake kare duk takubar da ake harbo wa manzan Allah raga wani ɗan shiriri ta yake shi matsayin manzan Allah ne babu shi babu kamanni da manzan Allah ga mutum ya tara mutane wani mahaukaci nan, ni na ma daɗe ni na abun ya ma na na ji zafi da nake cewa ashe wai wani dan wannan mai tara gashin nan ashe wai dan garin ku ne wallahi abun ya min zafi wallahi sai na ji ya za a ce wai dan nan ne ya za a ce wai dan kusa da mu ne kwata kwata ni ban taba sanin yana da alaka da wajen nan ba aka ce wani wani dan awe ne ga mutum ya tara mutane a baki yiwu yace da kusan ni ni fa ina sha ba wai kuma wai shi masoyin manzon Allah ne wai kai ne ma ake manka da cewa kai ba kai kai ne makiyin manzon Allah wai shi wannan san iskar ne kai zai tuhumar ka cewa kai ne makiyin manzon Allah dan wiwi ba yace ya ma'aikin Allah a bani lokaci in yi tunani da aka ba shi lokaci ya je ya dawo sai yace ya ma'aikin Allah ni abin da nake so kuma kun san da a cikin dan Najeriya ne me zai nema ai dan mm, mm, mm, Najeriya ya zai ce ya ma'aikin Allah inni as'aluka muraqabataka fil janna yadda kake fita ka fita in bi ka dinnan ka shiga wajen kwace takalmar ka ka bukaci yin alwala in rike maka ruwan alwala in daga zubawa ka aike ni can in zo nan in dauko maka wancan ina ka duk inda ka shiga ina tare da kai a aljanna ma kafan ka tafa na manzala sallallahu alaihi yake laqad sa'alta an azim manzan Allah ne da manzan Allah yake wannan zancen da manzan Allah yake yi ba sallallahu alaihi wa yake laqad sa'alta an azim lallai ka nemi wani abu mai girma domin tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam yana firdausul a'la manzan Allah yake to ga wani nan yana neman shi ma can inda manzan Allah zai tafi aljanna shi ma can yake zo ya kasance yace lallai ka nemi wani abu mai girma amma a'inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka mun kai akan wannan abin da ka nema din ni kuma abin da nake son kai ta jefanka domin a cimma wannan burin shine ka taimaka mun akan kanka da yawan sujjada me ake nufi da yawan sujjada yawan sallah yawan nafil manzo Allah bai ce mai tunda ka ganni ba shi gina ai za haɗu a can amma wani ɗan Afirka a nan ba don ɗan Afirka a nan wai shi in ka gan shi in ka gan shi shi ke nan za ka shiga aljanna ko baka yi imani ba wannan wani irin shiriri ta ne ita a inni ala nafsika bi kasrati as-sujud ya za ka ce in an ganka za a shiga aljanna duk wanda ya ga wanda ya ganka zai shiga aljanna makullin aljannan eh, na ubanka ne abin akwai akwai nau'i na hauka a ciki kuma yi da sunan musulunci da da sunan wani siriri ta daban ne da ba ruwan mu ma wa zai kalli wannan wajen amma awai da sunan musulunci ga hadisai ingantattu mutum ya nemi murafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil janna ya sai je ka taimaka min da yawan ne, yawan sujjada yawan sallah akwai lokacin da wani balarabin kawai ya shigo madina don su kauyawa ana ɗaga wa kauyawa kafa akan abin da ba za a ɗauka wa ɗan birni kafa a kansu ba ko kai ne yanzu kana tuki ga kawai ya shigo maka hanya ba za ka ji haushi sosai ba ce a wannan su kuma idan suka shigo shi ba kawai mutum wayewan birni da kuma irin jafisa da ke faruwa a birni ba su shafe shi ba shi yawanci za ka gan shi innocent ne yi abin da ke cikin zuciyar shi haka yake faɗi yadda ya fahimci abu haka yake faɗa da haka in suka shigo su kuma sahabbai akwai Manzala da sallama sama hana su yakan hana su su mai tambaya shi yasa za ga sahabi wani lokaci yana da matsala da yake son ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin irin kwargini da Allah Allah yayi wa manzon sa kai ne mai tambayar fa amma sai ka je ka samu wanda ka ce je ka tambayo mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wancan ya zo ya tambayo kuma manzon Allah sai ya ce je ka faɗa mai cewa jawabin kaza da kaza ne ma'ana an san mai tambaya Allah ya sadar da shi ibn mas'ud da matarsa matarsa za ta fidda zakka tana shirin fidda zakka dan tana da tana sana'a ta samu kuɗi har za ta iya fitar da zakka tana shirin fitar da zakka ibn mas'ud ya ji labari yake ke bai wa Allah ina mijinki talaka za ki fitar da zakka ki ki ba ce ni ba babu ruwa na ba ni lada nake nema ni umarnin Allah ke zan da kai kuma mijina ne ni zan je bayar da eh, eh, zakan nan ne a inda zan samu lada idan kuwa kana son in baka zakan nan sai dai ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a a in je in tambayi manzon Allah ya tambayin za ka kasance kenan ya ma ikin Allah mata ta kana son ka fidda zaka za ka iya bani? yake a sai dai ke ki je ki tambayo ita ta je ta tambayo haka suke wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan akwai sahabi da yake cewa ni idda za ka tilasta ni in wasafta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum mutahabi da ya rayuwa da manzon Allah shekaru masu yawa yace na rantse da Allah ba zan iya wasafta shi ba don kwarje ba na iya cika idanuwa na da kallon sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wani balarabe ya shigo ya shigo don haka idan suka ga bako ya shigo daga kauye kowa a madina barin abin da yake su ya masallaci garzo ya masallaci suke domin shi zai zo ya baro ta ne kawai tambayoyi da yake cikin zuciyarsu tantini ba su iya tambaya ba shi sai ya zo ya ce ya ma'aikin Allah kaza da kaza da kaza kamar wannan mutumin da farkon da'awa manzon Allah ya tura mutane su je su yi da'awa su kira mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi da aka je aka ce mai ku daina bautan gumaka ku gaɗe ta Allah da ibada kaza da kaza akwai annabi da Allah ya aiko yana yana Makka ko yana Madina sai ce ina annabin yake aka ce yana waje kaza shi sai ce to shi kai kai kai dan aike ne ko yake eh sai ya kama hanya ya tafi ya jera ta neman ina Muhammadu ina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka nuna mai sai ce mai sai ya fara manzo Allah yake tsakaninka da Allah Allah ne ya yi koga yake tsakaninka da Allah ba Allah ne ya aiko wancan mai da'awar ka san shi manzan Allah shi wakilin manzan Allah ne ko to shi ya zo shafin, wadda wanda aka ce Allah ne ya aiko shi ɗin bari ya ce kai tsaye shi ya je daga wajen shi da ya zo wajen manzan Allah yake tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka to da wannan ya figo a madina suka ga wani ga wani mutum ya shigo daga kauye nan sai su taru a masallaci suna son in yayi tambaya manzo Allah ya bada amsa sai su ne sai su amfana domin shi za mai uzuri da kauye sai zai ce ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah me za ka faɗi game da wa'yansu mutane suna son bayan Allah amma kuma ba za su iya yin aiki irin nasu ba kamar shi yanzu yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba zai iya yin irin ayyukan da manzon Allah yake yi na bautan Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai almar'u ma'aman man ahabba yau al ba. Yake to mutum yana kasancewa ne da wadda yake so a ranar tashin alkayama har anas yake cewa a madina ba mu taba jin wani hadisi da muka ji daɗi kamar wannan hadisin ba don mu mun san muna son wa kenan tunda almar'u wa man ahabba mun ketare kenan domin haka aiki ake yi a nemi yardan Allah aiki ake yi a samu aljanna aiki ake yi a samu kubuta daga wuta idan an yi imani sai a biyo imanin da ne allazina amanu wa maza wa amilu salihat duk inda kaga aka ambaci imani sai an ambaci menene kyawawan ayyuka da haka wai karka taba yadda wani ya zo ya yaudare ka ya ce ai akwai wani abin da zaka dinga yi ba sai ma ka yi sallah ba akwai wannan ai ana yi Allah dai ya kare mu kuma duk mutumin da aka riga aka aka datsa mai wannan wallahi ba da kasafai za ka iya kubutar da shi ba domin shi yana maka kallon kai shedan ne kawai lokacin da kake kokarin fahimtar da shi yana ganin kai ne ma shedan kana son ka raba shi da menene da alkhairi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala wa faman tarakaha faqad kafar dama bambancin da ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi shine sallah duk wanda mutum aka wani gari sallah babu sallah a rayuwarsa manzo Allah yake fa bari kafa shikenan ai babu babu shi babu musulunci dan haka Allah ya tsare mu ya tsare tsare mana imanin mu za mu dasa aya nan bismillah baraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah baraka wa ta'ala ya saka mu raki daya waɗanda suka kasance kuskure Allah baraka wa ta'ala ya gafarta mana ki daya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa mu ku kasance daga cikin mutanen da yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala bukatun mu na alkhairi Allah ya bi mu sanin su Allah ya biya mana su daga baki daya waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah Allah tabaraka wata'ala ya gafarta musu da kai haske ta bururan su idan namu lokaci yayi Allah ya sa mu shiga da imani muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya zaunar da kasan mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya sa a zukatan shugabanninmu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabanninmu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabanninmu ka sa su yi abin da ya dace a gare mu ka ba su daman sauke hakkokinmu a kansu muna roƙonka ya Allah ka zaunar da kasanmu lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah duk inda ake cin zarafin musulmai a duniya